da mun yi zama ɗaya biyu uku har zuwa a zama na shida da yau da yardar Allah subhanahu wata'ala za mu tsora da zama na bakwai a ita wannan muhabara ta samu asali ne bisa ga littafi na malami annakiya shugaban 'yan kogo da ya rubuta mai suna a salafiya ma asma'illah da husna da kamar da wato jawabi ya gabata shi wannan littafi da ya rubuta a cikin falala Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon wato ba da martani ko mayar da martani a kansa muka sa masa suna wato fasaka rabbi al'ala tarrabbi ala risalatul musammat السلفية مع أسماء الله الحسنى da littafi ne da yi shi a kan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi wa ahal suna kage da canjin magana ahal suna sun ce kaza sai ya canza ike ba haka suka ce ba kaza suka ce canza musu magana duk wannan darurar da ta faru da ya dinga yi tana da alaƙa da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala min haisu sauƙiƙiyati wa adamiha da har suna sun ce sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ana samun su ne kaɗai a cikin alƙur'ani da suna ingantacciya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da ya ji haka sai musa ita a'a akwai wasu dabaru da ɗan adam zai iya ƙagowa Allah subhanahu wa ta'ala sunan da ya ga dama to bisa ga haka a muka ga wato ainihin alaƙar shi wannan abin shafi littafi namu da muke karanta shi daman tuntuni da mabu'in da yake faruwa a cikin 'yan kwanakin nan na shi ɗan wato ainihin limamin masu wa'azi ko shugaban masu wa'azi afuwan da ya tattauna da abin shafi almajiransa akan a cewa mahaifinsa yana kiran Allah subhanahu wata'ala da sunayen mata ta tafiya akwai maimunatu akwai zainabu akwai halima da makamantansu da tattauna sai ta koma wato da ƙasashe ta koma tsakanin ɗa da uba shi uba wato ya ta ƙarƙashe yana ta yi wa wato ɗansa raddi da idan ba a manta ba a cikin jawabansa da muka kunna a muhabarar ta gabata ce cewa zai ba wa ɗansa wato ainihin amsa wato ainihin a ƙasa da minti tara shi ɗan nasa ya ce yana bin uban wato ainihin ba shi tsawon shekara tara da ika masu dalilin sunan maimunatu a cikin alƙur'ani da hadisi ya kasa to sai ce to shi kuma ga shi zai ba shi amsa ƙasa da minti tara da har yau da yake magana minti tara bai cika ba har yau ba da amsa ake haiwa na ta darura amsa ta ita wato ainihin kare an kasa ba da amsa daga cikin shigohin da yake ƙoƙarin ike kokawar ya kare wannan suna na maimunatu da suke gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wasu shigohi da a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu takaita a kansu za mu wato warwara a kansu za mu tankaɗe da bakace a kansu domin a tantance tsakanin ƙarya da gaskiya a shubha ta farko da yake magana a kai cewa sunan azzat kalma ta azzatu akan cewa ai mu'annasa ce a harshen larabci da ka ce azzatu wato ainihin mu'annas ta ce to kuma wai an samu ana cewa wato ainihin zatun lahi ka yake a ce Allah mata nema kun zo kuna ta hayaniya kuna ta abin da baka fahimta ba to ai ga ana cewa zatun lahi ko yawanci ana cewa zatun lahi aliyya to abu ta tattaunawa da ya ko abu ta jawaban da ya gabatar a gidansu a cikin mulkin nasiriya akwai nassin maganarsa da ike cewa ai Allah subhanahu wata'ala wato ya kasance alamin suna biyu gare shi akwai wa suna na farko shine Allahu shi ko sunan Allahu dukkanin bama'iru da ausafu suna komawa gare shi muzakkarai mana abin da yake bida ka ce Allahu dukkanin lamiri zai koma ne irin na namiji zuwa ga Allahu an gane da awsafu dukkanin suna koma wa zuwa ga Allahu zuwa ga kalmar Allahu dukkanin su muzakkari amma azzatu da yake shine alamin na biyu da Allah da Allah ta yake da shi dukkanin abu shafa al-awsaf da kuma abama'ir suna koma gare shi mu'annasai idan aka duba a tsonan wato mana a tona magana sa ya yi da'awar cewa azzatu sunan Allah ne azzatu suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda mu kuma ar suna muka yanka da muka ce azzatu ba sunan Allah ba ne haka na a tona zantar nasu za mu fahimci cewa yi da'awar cewa ai Allah subhanahu ta'ala. ya kasance alamin suna biyu gare guda biyu tal an gane akwai allahu akwai azzat da shi kuma azzatu shine wato mana wato mana abin shafi ishi shahadin nasa cewa ya halatta kenan a kira Allah da mai sunan mata tun daga kalmar azzatu taru an ga ana gaya Allah subhanahu alaf a abin shafi ita kalmar ta azzatu kake ne ya halatta a ce munatu shi ne abin da yake nufi da wannan kalmar da wannan magana ta sa za mu ga cewa akwai tuka da warwara idan muka yi waiwayo cikin ɗan kwanaki da suka gabaci ranar da yi wannan maganar da yake da ya kasance ke abin shafa raddi ga ɗan uwansa mai suna mustapha su kabara a cikin jawaban nasa yana cewa ai alamun suna ne eh, wato mana Allah subhanahu ta'ala yana da alamin suna guda biyu ne akwai Allahu akwai Ar-Rahman har ya kafa hujja da wato fadin ta subhanahu ta'ala qul Allah aw Ar-Rahman kike sai sai sai ce wa dan sa rabbi cewa ai ta yake nan anan alamin suna bi Allah subhanahu ta'ala yake shi akwai Allahu akwai Ar-Rahman kan kuma ya ce mai akwai Allahu akwai Azzat nan kuma mai ya ce akwai Allahu akwai mai arrahman kaga an samu tukka da warwara ke an gane magana ta farko ne an samu tukka da warwara duk wajen kokawa kare mai mulki can ma a wajen kare abu shan mai mulki ne sai kan sai ike wannan hayaniyar da tukka da warwara a karan kansa to mu amsa da zamu bayar cewa a nan shine ai inda a ce azzatu ya kasance alimi ga Allah da ta mu shi a cikin ayar baro baro ko da sai a ce me qulidu Allah aw idu uzzat ko amma a cikin gaba na suke cewa shi ar-rahmanu ai sifa ce an gane shi dan uwan nasa kai yake magana cewa ar-rahmanu sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ko shi ko kawai tabbatar da cewa me ar-rahman suna ne da na Allah subhanahu wata'ala da Allah da ar-rahman dukkanin su alami ne a can kenan sai zo sai fara cewa mai da Allah da azza su suna alami guda biyu na Allah subhanahu wata'ala ka yake an samu tuka da warwara a cikin wannan bayan wato shi wannan jawabi nasa guda biyu sai kasance a cikin jawaban nasa dai da yi wa ɗan uwan nasa wato ike da awar cewa shi ar-rahmanu in ka duba hadisin abu tafi asma'ullahi da husna da abu hurairu ya roto da manzon sallallahu alaihi wasallam yake ta inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-janna wa huwa Allahu ar-rahman ake cewa kaga kenan ar-rahman shine suna na biyu da ya zo a cikin wato ainihin wannan hadisi da shi wannan hadisi hadisi na ba'ifi kamar yadda muka yi masa jawabi da warwara a cikin wannan littafi namu fatahu rabbil a'ala ya kasance masa wato raddi a kai tun daga safha ta talatin da ɗaya zuwa saba'in da uku to anan tambayar da za mu cewa tunda tunda ka tabbatar ka ce ar-rahmanu akwai shi a cikin hadisi tun dan Allah akwai azzatu in dai sunan Allah ne mai isa ga zo a cikin ruwaya ba yau tambayar da zamu mai kenan in dai ka yadda cewa azzatu sunan Allah ne to sai mu ganshi a cikin me hadisin sunayen Allah ɗari ba ɗaya ko sai mu ganshi mu ce me azzatu ko amma a cikin hadisin mai ba a ambata ba a cikin hadisin ba a me ba a ambata azzatu a ciki ba ka gina hujja ta koma a kanka ba a gare ka ba ka sai ka sa sai kasance ka canza sabon lalai kenan akan haka da ita kalma ta azzat a basu asalin ta tabbas mu'annas ta ce amma akwai zance an gane mu'annas ta ce tabbas a kan kanta amma akwai magana an gane da ƙananan ɗalibai ko ƙananan masu karatu ba za su yi sun kai zuwa ga haka ba amma wato idan muka koma zuwa ga malaman su a gani na nufin malaman sufaye kima kiman malaman sufaye sun yi bayanin da mai aiki nufi da azza a bisa harshen larabci gani za ka kafa mutum hujja sai ka kafa masa hujja mai da gida ko yau za mu ɗauko maganar a sheikh abdulkarim bin ibrahim dini alƙadiri da shi wannan babban abin shafa arifi wali ya kasance babban mutum ne a wajen shi limamin yan kogo dan yana lissafa shi a cikin malaman musulunci al-mustafa ala fadlihim wa ilmihim wanda aka yi ittifaqi a wasu falalarsu da ilimin su kamar da ya fada a cikin littafin su a salafiya da muka masa rabi da duk wanda ya koma zai ga wato ainihin ita wannan magana ta sa da haka na malamin na eh, wato a cikin waƙen mahaifinsa mahaifinsa ya tabbatar da girman wannan waliyi an ka duba cikin littafin su zawahir al-qala'idi fi mal jaddina min al faidi tun daga inda yake cewa man yurid ma'rifatan muqtari فليرجع عن جواهر البحار لشيخ لا شك أن أحمد المختار يشبه في أدواره البركار ومن يريد معرفة المختار فليرجع عن جواهر البحار لشيخ لا العلامة النبهاني يوسف حسان النبي العدناني أو يرجع الإنسان للجيلاني أنجاني abdul karimi warisan kailani ko mutum ya koma ga littafin al'insan shi ne al'insan kamil littafin da muka turo wannan magana za mu faɗa ko mutum ya koma zuwa ga wannan littafin ina so ya san hakika manzo Allah sallam ga duk wanda yake biye da mu mun tattauna wato abin fi ita wannan mas'ala ta sanin manzo Allah sallam a cikin muhabara ta hudu mun yi magana cewa hakika ce a cikin wannan magana akwai maganu na haƙiƙa a ciki amma saboda babu lokaci ba mu tattauna saboda dole mu shiga cikin mawuri da yake abin da shahidin magana yawa a shi yake cewa auyar ji al'insani kuma mutum ya kuma littafin al'insani kamil kenan fi ma alfatil awa'ir wal awakhir lil jilani abdul karim waris al kailani shi abdul karim jili shine ne wato ana a matsayin wanda ya gaji shehu jilani lalle ka babban wali ne ko babban wali ne a wajen tunda ya kasance mai shine magaji shehu abdulkadir jilani lalle kaga babban wali ne yau ya fada a cikin tafin sa al-insan al-kamil fi ma'rifatil awa'il wal awakhir a cikin zuzai na farko safha ta 21 yau yake cewa i'lam anna mutlaq az-zati huwa al-amru alladhi tustanadu ilayhi al-asma'u was-sifat yake cewa kai sani cewa hakika mutsalakin kalmar azzat huwa al'amru alladhi tustanadu ilayhi al-asma' wa sifat shine wani abu da ake jingina masa al-asma' wa ita kalmar azzat wani lamari ne da ake da yake yiwuwa a jingina masa sunaye da siffofi an gane ita kalma azzat abu ne da yake yiwuwa in jingina masa sunaye da sufofi fi ainiha a karan kan wannan kalmar a karan kanta la fi wuduriha bai zama lallai kasance wannan abun ne me bane ko ana ganin sa a fili fa kullu ismin aw sifatin tustanadu ila shay'in fa zalika shay'u huwa dhal ita fa kullu ismin an gane azuba dukkanin wani suna ko sifa tustanadu ila shay'in da aka dingina shi zuwa ga abin shafi wani abu fa zalika shay to shi wannan abun mai huwa zat shine zaki shi azzat idan ana magana a kansa abu san ma'anarsa ba a maganar namiji ko mace an gani abu shi gundarin kalmar ne akwai ta anisi akai amma ma'anarsa ba a nufin ne abu shafi namiji ko mace ita ma'anar zat ba ta wata shirwa zuwa ga ma'anar namiji ko mace an ga idan kana tasawur na ma'anar kalmar azat ba ka hararo ta a kanta yawwa sawa'un kana ma'aduman kal anka ake cewa daidai ne shi wannan abin ya kasance ma a duniyar fashe kal anka fafham lalle ka fahimci wannan zancen da muke ma an ga shehun ka yana cewa fafham ka fahimta yawa shi in baka fahimta ba ruwan mu au mawjudan ko kuma abin ya zama to me samamme ne ana iya ganin sa ko ya kasance samamme an gana abu ta ilimi wal mawjudan nau'an duka abu al'amara samu su nau'ika ne guda biyu yawwa nau'in mawjudun mahbun akwai nau'i wanda yake mawjud samamme mene tsantsa an gane akwai kamala ta samuwa a tattar da shi wa huwa zatul bari shine zatun ubangiji subhanahu wa ta'ala wa nau'un mudar eh, mawjudun mulhaqun bil adam akwai kuma wani nau'i wanda yake samamme mene amma zai yi kasance an rasa shi ya zama to mai rasashe wa huwa zatul makhluqat shine zatin ababan halitta kakin ababan halitta ne gabaki daya kaga idan ka ce ababan halitta kaga ba a magana mai namiji ko mace lokacin ake tuna abin halitta ko abin kwalwa ba a tunawa yawwa da hakan shine ma'anar azzat ba ma'anar idan aka ce zatullah ana nufin wai an yi ta'anisin Allah subhanahu ba ta kwata kwata ka da hujja akan haka a sa mazhaban ku abu sa fahimtar ku abu ku kawai jahilci ne naka da kuma taurin kai cewa an gaya ma shi mamunansu ba sunan Allah ba ne da kuma ka dage lallai sunan Allah ne domin ka kara mahaifinka yau haka nan idan a koma ga magana malaman musulunci za mu ga cewa al-imamul bukhari a cikin littafinsa wato an sahih jami ya kafa bayani ko a cikin babu ma yudkaru fi dhati wan nu'uti wa babi da zai da za a ambata a cikin mai azzat za a ambata azzat a Allah kenan wani nu'ut da kuma siffofin Allah wa asamillah da kuma sunayen Allah kaga a sai tabbatar ne Allah subhanahu wataala yana da zafi amma ba kamar abu sai da kai kake zata ba yau sai ita shahai da maganar kubai a cikin baitinsa da ainihin kita wa zalika fi zati da ila sai tura mahallu shahid din da yake cikin baitin da kubai sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iwaka da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan waƙar bai inkari ba bai masa inkari abu cewa yi kitti imanin kalmar zat abu su haƙƙin Allah ba daga sai imam bukhari sai yake bayani cewa ga ma'anar zat kamar ya san cewa akwai masu saurin kai a ƙarshen zamani da za su iya zuwa su ce su mutun cewa mai ai azzat an yi ta'alisin Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa a cikin yan bid'a ayi na'am a san lokutan an sami su da suke inkarin a jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala kalmar zat kamar abin shafi jahamiya da mu'tazila da da makamantansu da suka yi ikana haka sai da kwarin ki raddi gare su da daman a ci sai bukhari kawansa a abawa da idan imam bukhari ya kafa to yana yin raddi ne ga wa'ansu yan bid'a da da suke da wasu aqidu da suka saba ko ta fahimta ta fi da ta saba wa fahimtar sa yau sai ki ta fada karar sai ku al al'ansari sai ambata karmar azzat bismihi ta'ala tare da raba sunan Allah sai ce zatul ila an bai ce azzatu ba kare sai ce zatul ila an bai ce zatul maimunatu ba ko bai ce zatul ila Allah yau sai kasance a nasa imamu ibn hazar al-asqalani sai ke ƙara sharhin wannan jumla da ita kan sai. wato wa sharhi sosai da za mu takaita a bisa kalmomin da suke da munasaba da ita wannan kalma ɗin ya ta wato fadakarar zata bismihi ta'ala ai dakarar zata mutalabbisan bismillahi ai ya ambata kalmar zat ta da sunanya wannan kalmar da sunan Allah shine al-ilahu ko yawan shi a can gaba kaɗan sai ƙara cewa wa zahiru lafzihi anna muradahu azafa lafazan zata ila ismillah ai zahirin zancen zamu fahimci cewa shi mal bukhari ya raba lafazin azzat zuwa ga sunan Allah karara da ce azzat sunan Allah ne mai da ba a bukatar sai an raba wani suna gare shi zuwa ga azzat din an gane shi azzat mubafun wal ila mai mubafun ilai ta kace ce mai zatun ila da a ce azzat sunan Allah ne ne ba a buƙatar sai an kawo mai mudafun ilai ta a ce azzat kawai an gane shi ne abin da Imam Bukhari yake nufi kamar da Ibn Hajar ya faɗa an gane yau sai kika wata ni ahun nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkiruhu falam yunkiruhu manzon sallallahu ya ji wannan kalma ta ya ji wannan baituka nasa guda biyu amma bai masa inkari ba da cewa ya kira Allah da da mutsalakin azzat da ya kasance akwai wata siga ta al-ikhbar da ake a bisa haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala kamar ka kira shi da ashai an ta sigar al-ikhbar ba da labari game da Allah an ga Allah subhanahu wa ta'ala samu mini suka ce mai mawjud Allahu mawjud kana ƙoƙarin ka ba wato an ka ba labarin samuwa Allah ba kana nufin al-mawjud sunan Allah bane a kana ƙoƙarin ka ba labari game da samuwar Allah an ga haka na azzat haka na ashai'u duk malamai sun halatta haka idan suka haka ba suna nufin cewa a shay'u sunan Allah bane ko al-mawjudu sunan Allah bane subhanahu wata'ala la qat'a ba zai yi ba haka yawwa sai abu shafi shuba ta gaba da shuba ta gaba ya raya cewa wai alzalala da ake cewa ismul zalala wasu ma alzalala ai Allah kenan an gane wai alzalala sunan Allah kenan kai har a cikin kasar ɗinsa idan aka fara za a jina cewa ijma'in malamai ka kaf sifar sunan Allah kanta mafi girma sunan da ya fi girma a bisa haƙin Allah za a kaga wai siffarsa mai wato sama ta ce za a ce ismul dalala an ta, wai dalalan nan wace ce ne ya kamata a bayanin ya ake nufin dalala wace ce dalalan nan wasu ce ƙoƙarin ya ƙishi jihadi a bisa nuna cewa azzalala sunan Allah ne ko sifa ce ta sunan Allah wasu yake kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wata'ala tabaraka ismu rabbika ne zil jalali wal ikra sai ki kafa hujja da wannan ayar wai ita bata da al jalala wai sunan Allah ne da tambaya ta farko da zamu cewa mu a cikin wannan ayar ba mu ga sunan al jalala ba kwata kwata ba mu gani ba wa'asin baban na sai kita mai isa ita tabaraka a farko mai isa ita tabaraka wai abin da Allah wai abin ta fusirin da da ya janyo Allah subhanahu wa ta'ala ya ita tabaraka ya ambaci ta'un a farko wai saboda ita wannan sifa ta dalala wace kwan wani istinbadi nasu na sufaye wai saboda akwai ta'un a farko kaga ta'un suna koma ko suna ishara tana ramdi zuwa ga mai siffar alzalala an gane shi da tawulin aka kwana a bankar aya sai an shigo da an kara baba ko wato ai ba a cewa ismul zalali sai da a ce ismul zalala ha suke da a wa ai abu sa ka'ida ai sai da a ce ismul zalala ba a ce ismul zalali haka tambayar ta wai me ya jawo haka ba iya cewa wato ana ismul zalala sai ismul zalala haka dai a cikin a rotan nasu in ka saurara za ka bi saboda mun samu matsala ne ta su ababen sauti da isa ba za mu kunna muryarsa ba insha Allah a haɗuwa ta gaba ma kunna yau to mu abin da muke cewa shine a kawo mana inda haka ce malamai sun yi ijma'i kan cewa sifar kowa su an karma a dalala sifar ce ta sunan Allah a kawo mana ina aka yi ijma'i a kan gane a wani littafi aka faɗa ka yi mamman yanko ya kamata ka gaya mana a cikin wani littafi aka ce an yi ijma'i haka ko ala da kalli ka lissafo mana malamin da suka haɗa akan haka sai a lissafo mana a gaya mana suwa suka yi ijma'i abu cewa a kira Allah da ismul zalala abu zalalan nan wai sifa ce ta sunan Allah subhanahu wa ta'ala sai abu shafi tambaya ta bi shin haka yana nuna cewa shi Allah mutum ne tabbas hakan bai taɓa yiwuwa ba a ce sifa ta sunanka na ta zama cewa akwai ta hadisi a ciki kasance mai kai ɗin masare ai mai akwai suna akwai sifa al'amura yin daman guda biyu zai kasance a cikin sifar sunanka akwai wani abu ko duk da duk inda aka je ka dawo ne ba zai tabbatar ma da cewa Allah subhanahu wa ta'ala masarni ba ko ko sunan Allah mai mulki zai samu shiga kwata-kwata wasu al'amuran za ka ji hankali ma ba zai karɓa ba amma haka yake tattauna su da saboda haka mai tsaro sai dai ya kasance ya haƙuri bisa ga yadda al'amuran yake tattauno su dole a bashi amsa dan ba a bashi amsa ba akwai wanda suke roƙuwa da irin maganganun da yake faɗa da shirbiti da yake faɗa a idan ma koma ita ayar da ya kafa hujja da ita yake cewa wai tabaraka smu rabbika zul jalali wal ikram to wai cewa ita ta'ul din nan ai ta'ul ta'anis ce da suke ramzi ga sifar aljalala anan za ga ga abu shafi jahilcinsa game da sanin kawa'id na arabiyya jahilcinsa game da al'amura na ƙasa-ƙasa an gane abu shafi kawa'id tarfiyya ba a san su ba ita karwa ita wannan kalmar da aka ce tabaraka ta zo ne abu sa wazanin mai tafa'ala da ta'un ta zo mai abu sa mahallin ziyada da ita da abu shafa'ali sun zo a cikin kalmar ne abu sa mahallin ziyada kadai ba ta da wata ma'ana da suke da alaka da wata ma'ana can an gani tabaraka tana isharar zuwa ga yawaitar abu an gane wato tana isara ne zuwa ga alkasara an ga yawaitar abu shafi albarka din an gane da sunan Allah subhanahu wataala ba tana isara ne zuwa ga siffar dalala ba abu sai yadda kake faɗa daga kake cewa ai eh, shi ismul zalala ita kalmar zalala ai ta anisi ake mata waye ce ma lallai ta anisi ake mata ai na kace ta anisi ake mata a ita kalmar zalala a takaice idan koma asalin safai na abu shafa alƙawamis da muke sun larabci za su hallale ma ne ake nufi da aka ce mai ismul zalala shin ana nufin cewa sifa ta sunan Allah ma abu ka asali ko koko tana isharar ne zuwa ga cewa Allah subhanahu wataala mata ne san idan ka koma zuwa ga littafin wato anin babban malami na lugha mai suna al'alama al'alama Muhammad bin Muhammad bin Abdurrazzaq al-Murtaba az-Zabidi alaihi rahmatullah a littafin tasadul arus min jawahir al-qamus a cikin juzu'i na 14 safha ta 112 abu samada ta jimun lamun lamun ko yau ake cewa jalla ya jullu jalalatan wa zalalan yau ta ma'ana a sanna wahtanaka fa huwa zalilun wa min alhadith fa'tarab lahum iblis fi surati shaykhin jalilin min qaumin jallatin bil kasr yau sai ƙara cewa jalla jalalan wa zalalatan ma'anarsa ay azuma qadaruhu fa huwa dalil yawa in aka ce ma zalalatan ko azzalal ma'anarsa shine azuma qadaruhu wato girman kadarinsa ya girmama kadarinsa ya girmama an gani akwai wani abu ya kasance mai kadarinsa ya girmama azzalala mana girman alkadari an ga shi ne kawai ma'anarsa ba ta sharauta su ga mai anifi na zatin Allah ko na siffar Allah subhanahu wa ta'ala ko sunayensa an gane yawa fa huwa zalil don ka zo abu ta tasrif zaka ce ne fa huwa zalil zalla ya dullu mai zalalatan wa dalilan an gane yau sai ka magana wato an alimamu ragib ke cewa aljalalatu wato ma'anarsa qad wato an azmul shi ne girman alqadari an ga an ga imamu wato an arraga yake cewa aljalalatu azmul qadri amma wal jalal babu ta'un da a kalma ajlal idan ka duba aya ita ta zo a cikin aya ko ba a ce azzalalatu ko a cikin wannan aya da ikawo ba a ce azzalalatu ba sai aka ce mai azzalalu eh, a nan za a gana mai abu ta kuma mu'jiza ta alqur'ani sai da cewa ba amfani da kalmar zalala din ba Allah subhanahu wa ta'ala shi san gaibu cewa a ƙarshen zamani za a sami an gaddama da cewa ƙwarar mai taharifi na ayoyin alqur'ani ganzan za ka tabbatar da ijazi na alƙur'ani akan cewa alzalal ta fi ƙarfin ma'ana sama da ne alzalala da mutakallimuna suke gaya Allah subhanahu ta'ala da ita alzalal ita cewa mai ita ce at-talahi fi zalika shine kaiwa musu a wajen girman alƙadari shine alzalal at-talahi fi zalika sai wato ita ta yi amfani da kalmar zil jalali wal ikra ma'awutan wato isa da girman azari na kololuwa amma karamar alzalala za a yi amfanin da ita ita basu haƙƙin sarki an ga wani sarki a ce sahibul jalala wana kaza kaza kaza kaza amma alzalala ba a gaya kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda jahilci an zo ana hayaniya a cikin gari yau ta malaki wa kusa bi wasfi lahi ta'ala saboda aka ne aka ke bantu wannan kalmar ne da sufan ta Allah subhanahu wa ta'ala da ita yawa faƙila zuru zalali wal ikram sai malamin suka mai zuru zalali wal ikram walam yusta'mal fi ghairihi ba a taba amfani da wannan kalmar ga wani Allah ba malai ba su amfani da kalmar aljalal ga wani Allah sifa ce ne ta Allah subhanahu wa ta'ala amma aljalala akwai bukatar lalle ka sake sabon lalle ka sake sabon bahasi da sabon basir ko inda ya ce basir ma yake idan yana bincike lalle a kokari a gano mana ina ka samu zalala an ga da suke kirtar da hujja akan munatu ko sai a samu a can wani loko da za a iya ajiye ta na'am yau suna akwai tuka da warwara a gen akwai inda yake cewa adawa wai cewa shi Allah subhanahu wata'ala shi alamun kuna biyu gare shi ko da muka faɗa ko a baya cewa shi Allahu dukkanin ausafu nasa suna koma mai muzakkarai ko shi kuma azatu dukkanin ausafu da ma'ir suna koma zuwa gare shi ne mu'annasai so ta ya dalala ta zaman to siffa ta Allahu ta karma Allahu an gane akwai tuka da wara kenan ko shi anan ya ce ta karmar zalala sifa ce ta karmar Allah da ya kasance alami ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da wata ƙa'idar ya ce dukkanin sufofi na karmar Allah yana koma ne ne a matsayin muzakkare ko da ba ma'in nasa muzakkare to ta kuma a nan ka zo mana da'awar cewa alzalala su sifa ce ta sunan Allah an gane ko yau shi ya kamata ka warware mana wannan tufka da warware da kai lallai a samu a a sama wa wannan gaba wato ainihin mafita haka daga cikin shigohin da yake magana a kai akwai wai kalma ta Allahu eh, kalma ta la illallah ana cewa kalmatu shahada ko yau ce la illallah kaga wai ita kanta kalma ta la ilaha illallah ai mu'annata ce da haka kenan hujja ce mai ta tabbato sunan mai munatu ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda dai gashi ma abu asali wai kai ne jahili ba kama ku shi asalin addinin musulunci ba ai Allah ma matanne ma gashi ma kalmar ta kama da ake kira su ma du mata ne ba an gane duk kalmar tauhidin ma wanda suke na asali du mata ne kai ne ma ba ka fahimta ba a al'amura ka dinga da su shirme su eh, a rasa me za a jawo a matsayin hujja wai a cikin jawaban nasu ikita wai da ya fahimci cewa malam akan kuskure yake a bisa wannan zarabi na kiran Allah subhanahu wataala da sunan maimunatu da bai taba goya masa baya ba da a ce ya san cewa sunan maimunatu kuskure ne da bai taba goya mahaifinsa baya ba a bisa wannan wato an al'amura da ya dinga dawowa wa yana gaya Allah sunaye na mata da yake gaya Allah subhanahu ta'ala da ita kalma ta da malamai ke cewa kalimatu shahada an ga kalimatu la ilaha illallah ita alkalima da ake faɗa da yake garin cewa wai kama an yi ta'anisi na wato kalma ma da aka shiga musulunci ita kanta ma mata ce ka yake nan ma dungurungun ma ke ka zo ka shiga musulunci an gaya ma wai siffar Allah mace shi nan ka shiga asali kenan ka kaki nan me shine tsantsan tauhidin ma yake an gane a gaya ma sunan mace kai shi kenan ka shiga musulunci shine asalin imani shine asalin tauhidi da wannan jahilci ne ga ma da wato fahimtar yare na larabci akwai jahil yana da usuri wallahi abin tausayi ita alkalma da ake sa kalimatu la ilaha illallah da malamai suke faɗa idan aka koma asalin alkalima da aka yi tsalaƙinta ga la ilaha illallah an yi tsalaƙinta ne an sabil madan la ala sabil haƙiƙa an gane da inda a ce an karanta abin shafi alƙasbin malik da kyau da za a fahimci al'amara za a ga al'amara a cikin fili sosai domin a shi wato an ibn malik kana faɗa yake ta kalamuna lafzun mufidun kastaɗin wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am yake ta kalamuna zancan muna na malaman na hau lafzun mufidun asali lafazi ne wanda yake mai mufid ana gina hukunci na abu ta allafzul mufid kastaɗin. wasu mun wafilin sun harfin kare shi suna da fi'ili da harafi duka ana kiransa da suna ne alkalimu alkalimu kuma shi ne jam'i na mai alkalima ko guda ɗaya ke sai a ce me alkalimu wahiduhu kalimatun ya guda ɗaya imma fi'ili ko fi'ili ko harafi ne shine kalima wal qawlu am amma ya kace alqawlu ya game shi ya gami za ka iya kiran wato suna da cewa ƙauli ne haka na fi'ili da suna ƙauli ne haka na harafi shi ma ƙauli ne wa kalimatun biha kalamun qad am amma lokacin ana iya abu shafi idlaqin kalima a fuzzance wanda yake mai abin shafi mai gamewa misali zan zo in gabatar da muhabara a basu larabci halatta a ce na zo na gabatar da kalma mai kyau an gan da daɗa kalmarsa mana ba na nufin cewa na furta kalmar guda ɗaya ba ne a basu asali na yi zance shi kuma zance a larabci shi shine alkalam alkalam mai muzakkari ne ba ma'annasi ne ba su malamai suna islaƙin kalma abu zance mai yawa an tsari majaz la an tsarikil haqiqa mu kuma wara wana ne mai a tabbatar da al'amara komai abu ta mahallin sa shin hakan ne la ilaha illallah mu'annas ta shine maganar da ake ta kake ba mu'annas ba ce ko da wannan jahilci ne kawai kake faɗar sa da yawo da hankalin mutane to haka da daga cikin abin da yake kafa hujja da shi abu ta tabbatar da sunan maimunatu mai akwai wato kalma ta hakika a cikin baitin mahaifinsa wai daga cikin hujjojin da yake tabbatar da sunan maimuna wai hadda baitin shi wanda ya kaga Allah subhanahu wa ta'ala sunan maimuna din ake mutumin da yake da laifi ai ba ka maganar sa ba a matsayin hujja ko idan aka je wajen alƙali ai maganar wanda yake kurkuku ai ba hujja ba ce to shi ne laifin yake kokarin wai kawo maganar sa a matsayin hujja sai ka tuka da hukara shirme a sai kawo aya shi yaro ta yi ka kawo maka mai aya da hadisi da yake tabbatar da mai samuwar maimunansu a hakkin Allah ka kuma da kwallo ba da amsa ta kai dinga shirme da wannan shi abin da baitin eh, himaya fa nasu yake faɗa ne. ku ambace shi ku ɗimauce da sansa ku zam bayin haƙiƙa don mu kai ga makamu ihsan an gani mu zan bayin haƙiƙa to anan sai yake magana yake ta mai isa wai ɗin salafiya ba ka cewa wai haƙiƙa malam ya yi kuskure anan mai isa ba ka faɗa a sai mai nuna suka ɗai ayo nisan ilimi ne nisan ma'arifa sai malam wato ikirawo Allah subhanahu wa ta'ala da sunan ne haƙiƙa ko mai munatu me isa ba sa challenging din suna na mai eh, na hakika din nan da yake cikin wannan baitin haska koma suna wato wannan wato abu shafa wannan maganganu akan sunan a shi mai munos shi kadai har a sun bayan nasu suke cewa kun san me ma'anar bayan hakika na malami fada wai ma'ana bayan hakika a sun baitin haka ya fada yake ta a zan bayan hakika da ka akwai magana a nan mu da ana ta mu da bai san mu gana al'amura zantuka na sufaye ba ko to sai ga sufi na fassara ne zantan sufi kaga alhamdulillah ko ya ce bayan hakika su bayan hakika ne an gane yana cewa bayan hakika kai a cin zanta nasu su ikita to ita hakikar namiji ce ko mace a gaya masa ita hakikar namiji ce ko mace da kuma wai an ce wato an ku zama bayinta a mutum ba a shi ne waye ce yau shi ne waye ce alƙur'ani ko hadisi waye ce ai magana mai fanka ba hujja ba ta addini hada ka rinka ce mana wai an ce kaza amma na an ce dole sai an buke nan <laughs> wai an ce kaza waye <laughs> duk wannan kawai yawo da hankali ne kawai ake yi amma a shi bai isa kasance zancen sa ya zama to hujja cikin addini ba wa da tawaye ga karatu ana karatu amma ba a fahimta ko maganar malamin eh, eh maganar malamin sa kuma mahaifinsa wai shine karatu ana karatu amma ba a fahimta karatu ma'ana wai yan salafiya ba sa gane karatu yan izala ba sa gane karatu amma yana cewa a zan bayan hakika amma ba zama bayan hakika mu da ba mu zama bayan hakika ba mu bayan mai alhaƙu ne ko ba bayan hakika ba mu bayan alhaƙu ne an gane ba bayan wato ainihin hakika ba nan da yake sama mai cewa bayan hakika bayan hakika ga wanda ya koma zai ji nan akwai wata magana gaskiya da yake cewa bayan hakika din nan akwai wata magana idan aka ce hakika a zan bayan hakika to fa a zaman bayan komai da komai ma'ana mai bautar shaidan hakikanin wato wato anan Allah subhanahu wata'ala yake bautatawa mai wata dan maraki hakikanin mai Allah subhanahu wata'ala yake bautatawa shine abin da suke nufi a zan bayan hakiki daga domin hakikar ko a fahimtar shine Allah subhanahu wata'ala don haka a zan bayan hakika ba wai sharri bane a cikin littafinsa. a ko kwanci a cikin littafin su al-insanul kamil haka suka ambata bisa wannan sigojin da na ambata da shi abdulkarim rijini ko shugaban yan hakika ko shugaba da kaskin shugabannin yan hakika yake faɗa a cikin juzu'i na biyu a cikin al'insan ga kamil kenan safaha ta ɗari da a wato da biyu ita ta fa ammal kuffar fa innahum abadu zat su kafarai sun bautata wa zati ma'ana sun bautata wa Allah li'annahu lamma kana al-haqq subhanahu wa ta'ala haqiqatul wujud domin wai yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine haƙiƙanin samuwa bi asrihi yayin da Allah subhanahu wataala ya kasance shine hakikanin sama ma'ana komai Allah ne yayin da Allah ta'ala ya kasance shine hakikanin komai an gani hakikatul wujud bi asrihi wal kuffaru min jumlatul wujud to sai kasance kafare da amma suna ɗaya daga cikin mai al wujud dama wa huwa haqiqatuhum Allah subhanahu wataala shine hakikanin kafirai kisa masu kafir ke masa domin su ne hakikanin Allah ne za su bauta wa ba kansu ba an gane fa kafaru an ya kuna lahum rabbu sai suka kafirta cewa wai akwai wani Allah ba su ba an gane sai suka kafirta cewa ba a zo musu da da'awar cewa akwai wani Allah ma ba su sai suka kafirta ba su ba sai dai akwai wannan ba li'annahu ta'ala haqiqatuhum domin Allah subhanahu wa ta'ala shine haqiqanin su dama wala rabba lahu bal huwa rabb shi da ya kudu cewa ba shi da wani ubangiji shine ma ubangijin bal huwa rabbu al-mutlaq fa abaduhu min haythu ma taqtabihi zawatuhum allati hiya allati huwa ainuha fa abaduhu min haythu ma taqtabihi ta suka bauta ta mata ta yadda cewa ta yadda zukatan suka sawara musu mana sai aka samu wannan ya bauta wa gunki a samu wani ya bauta san baraki wani ibota bauta abin nan kawai shi kenan shi ma ai da aka bauta mai shi ma Allah ne ai ni ma da aka duk haka yawwa to kuma kuma man aba man aba da humul wasana haka na wanda ya bauta wa wato gunki daga cikin su duka dukkanin sun bauta wa Allah domin Allah ɗin shi ne hakikanin komai kisa suka bauta wa Allah har shi ne ma'anar mai azan bayan hakika ne ya fara an gane shi ne azan bayan hakika ma'anar da yake nufi kenan da ga duk wanda yake bibitar wannan maganganun da suka faru tun daga farkon su zuwa ƙarshe zai tabbatar da lalle ba iya ba yaro amsa ba a lokacin da farkon jawabin nasa yana cewa wai zai ba yaran amsa ƙasa da minti tara tun da ya ce masa wai shekara tara na abinsa ba shi to don haka shi yanzu zai gwaninta zai ba shi amsa ƙasa da minti tara a tabbatar da maimunatu da kake na har yau minti tara bai cika ba har yau ƙwarin ba da amsa ake amsa ta ita ba yi an rari motar ya haƙi abin an rari motar an faɗi wancan an faɗi wancan duk al'amarin sun isu yi ai ya kamata a kalama gaskiya a ji tsoron Allah ko ya bada wanda ya fahimta haka wato if ike bibita wannan abin kuma zai tabbatar da cewa lallai yaro ya zama mai alfasu lima ugulika ma'ana alfasu lima ugulika ya zama to mai ya kasance mai ya waye gari mabudin sunna ko ga gidan kadiriyya ko ga sufanci ma wabila a aqas a gidan kadiriya ya kasance alfasuhu lima an wulika tunda me a da ana da'awar cewa mu a mu adadi kaza a yan gidan kabara adadi kaza jikoki adadi kaza babu dan izala a ciki babu dan salafiya to yau gashi an samu alfasuhu lima an wulika ko da kuma insha Allah zai kasance mai alhafihu lima sabaka na me khilafa insha Allah ta'ala tun da ana na ta mai isara da cewa lokaci yayi to anan ya kamata aka dintse ba don al'amura da ya kamata a tattauna sun kai ba abin da zan ce fa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi